واتقوا الله ولا تخزون ku ji tsoron Allah ku bar wannan alfasha kuma kar ku so zarta ni da wannan mummunan aiki ku.